A shirinmu na nishadi a wannan mako mun samu bakoncin Jama'a kuna tare da Sani Salo wanda Hausa ne Sani Muhammad Abdullahi. To Sani Salo, kai wace irin waka kake yi? Ina yin waka ta kwantar da hankali da fadakarwa tare da aure siyasa. Amma ina da bambanci duka soyayya aure siyasa fadakarwa. ba na waka siyasa haka in ji in bi jikin bangon mutum sai dai in shi ya kira ni ya sa ni kuma ya biya ni haƙina. To idan za ka yi ta siyasar, 'yan siyasa an san su ba sa cika alkawari yawwa kuma kai ka ce ka yi na eh. daban ne ya eh, aika ko ina ba a rasa na Allah shi yasa na ce idan aka kira ni ai bambanci muke samu mawaki sai ce ya zubar da mutuncin shi kawai dan siyasa bai sani bai mai waka mm. ya dauka ya je ya kai masa kuma ya je ka da je ka da wani ma daga nan tafi shikenan bai san darajar baiwa da Allah ba kawai yawanci ba mm. shi yasa na ce ni daban nake ina watsa siyasa amma sai dan siyasa ya kira ni ya saka ni me jara in ka fara waka to abin da in na fara waka ba komai bane illa ina so in gana mika sako na ga yafi saurin kaiwa ga kunnu al'umma tunda zamani ne zuwa haka kuma Allah da bar zamani ne in ya juya zamani dole abu yadda ake bin sa mm. to wannan shine abin da yasa na fara daukan kaya na shiga waka muna zancen shekara nawa muna zance akalla goma shekara na'am To wani irin alfanu aka samu a waka? <laughs> Alhamdulillah alfanu ba za su irgu ba. Tun da gaskiya waka ta yi min rana ta min riga da wando kuma har yanzu ina cinta. Hmm. To ba za su irgu ba suna da yawa. Idan aka ce sani salo da wace waka za a san ka? <laughs> Ruko kan maraya mu ji tsoron Allah da zai yau hisabi wannan ma ana jin muryar za a ji saboda aika saƙo irin yawwa yadda ake rikon su ba a dube da Allah ya ce annabi ya ce mm. shi yasa na tura saboda in tsirta da yan uwana daga shigar daɗi mm. da azaba wacce Allah yake magana akan wani wulakanta maraya wacce ce bakan damiyarka <laughs> bakan damiya ta guda ɗaya ce wacce ce <laughs> sani salo an sani sisko ai mu ne manyan yara Makosa makosa makosar manyan yara. Sani Salo an Sani Cisco ai mu manyan yara. Yau wa ni da wani abokina ne. Mm. Kafin in shiga cikin waka sosai da rawa kawai nake mm. ba waka ba. Mm. To ina cikin raye-raye na duk inda zan je rawa an sani da Amini na Sani Cisco ni kuma Sani Salo. To saboda haka idan na je kan hau waƙoƙin mutane ina da kishin kaina sai in ga me zai hana in hautawa. to sai na fara dora ta tare da shi wannan abokin nawa wanda za mu yi rawa kashi ya amsa jiki ya motsa don jan tibuna da dama sun sa wannan wakar a fuska an fusa na da wannan wakar yanzu an daina rawa kenan <laughs> ina rawa amma sai ta kama ko mm. uwar gida ta sa ni <laughs> ana da uwar gida kenan a kwarai da gaske to me burinka ina kake son ka ga kanka a nan da ɗan ƙanƙanar lokaci to Allah shine masani buri na bashi da yawa buri na inda an amfana kuma duniya ta sani ta ji ni arziki na Allah ne kowa ina nake zai zo same ni ko kan gado na ne to al'adan shirin nan muka yi wa mawaki ta tsaye mu ce mana baiti ko amshi rera dandalin VOA radio ce ta matasa da ake kama ta kawai salula ko iPad ko laptop din maka ta tsiye ka na'am zaka iya mana amshi ko baiti insha Allah kun yi nisa ku nesa kun yi fama BOA kun yi nisa aladafa yan uwana Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.